ka gan su anan inna inna zaman ka tunda abin ya zame muku lura. wallahi kai fa ka san kai yanzu tsakaninka da girman Allah ka dube ka ka gani yanzu za a rayuwa ka tallafi iyayenka ka tallafi ɗan uwanka ka rasa abin da za ka yi sai karyace karyace yadda Allah ya yi ka kai ka canza halittarka kai yanzu dan Allah dan annabi kai ba kai halin mahaifinka ba maimakon yanzu a ce kun tafi makaranta kun je kun taimaki rayuwarku saboda Allah fa a ce ba abun har wani suna aka samu ka ce me wallahi dauka ne mace ce ashe to wallahi ku ji tsoron Allah ku san cewa duk abin da kuke yi wallahi al'azima akwai ranar da za ku je ku karbe shi dole sai an dawo da wannan abin ai recording ne to ai kaman bidiyo recording ne sai an dawo muku da wannan abin ka dai gaya musu namiji idan ga lankwashe lankwashe haka kai ma ka fada mata ma ba sa yin irin wannan kuma yanzu haka ne akwai wanda in ya ga wannan abin sai abin ya bashi awa ya burge shi kuma ice zai koya ai sai kai wai karuwa ta ji mai hadisi ina ani da mai zuwa makaranta ma ni zan koma Allah ya shirye ku to kai kai wa kanka karatun mun hmm. kar ka daka ta wannan saboda ya riga ya gama kwashe kayan sarar ka ba komai a kayan nasa yanzu ma ni makaranta ne bai bari ba da gaske ni makaranta malam kuma na mai FCE nake to ka koma makaranta ka bar shi abin ya zama masa lalura hmm. amma yaro ka hada kanka da wahala wallahi makaranta ga babban makaranta na waje shine zaka tafi cewa zaka tafi makaranta soye soye suke ji anan fa soye soye amma kai kai ma Allah ya yarda gwamnati sai ta hana sai ta hana wannan abu insha Allah ta hana muna nan zamu tafi gurin yan hizba mu je mu gaya musu dama suna iya kokari wajen rage ku to za mu gaya musu malafar ku ku zo me abin burgewa a bas ayyo Allah na ba zai ji wa'azi ba garin mu lallaba mata na ta gaban annabi ko ba bas ba na bame mata bas ah. shi ma shi ya kaga ya bame ka ah, ya bame kansa dai aikin banza aikin wofi wai harara a duhu can da wahalar ka sauka da nauyi wai dan daure haraka mai gwaiwa <laughs> kokuna na in fasa an ga takaici